to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a madadin gabaɗaya ma'aikatan sashen Hausa muna miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Malam Ali wato Baba Ali mai shago a layin Sultan Bello Road unguwar Sarkin Musulmi Kaduna tarayyar Najeriya. Mun sadu da gaisuwa da fatan alheri da koda yaushe kake bugowa. Mun gode kuma muna maka fatan alheri kai ma da iyalinka duka. To katin farko za mu fara ne daga wajen Bala Usman Karatuwa kuma ya buƙaci da a gaida mashida Yusuf Muhammad Gagarawa da kuma Isa Lawan Girgir da Usaini Dangote karatuwa da kuma Abubakar Yahaya Gaidam sannan ya ce a gaida mishi da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu Kano da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya sai kati na gaba da na karɓo daga wajen isuhun dila faki a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Yusuf Bala na yaya Doce Wela Hausa da Yusuf Ibrahim Jargada Doce Wela Hausa da Ibrahim wato Yusuf Ibrahim ya kasai a BBC Hausa da Yusuf Idris da ke Karauka Faki. da kuma Yusuf Dinka mai aski kofar gabas faki sai Yusuf Rago da ke titi faki da kuma oga yusuf da ke garejin olode a jihar oshin. yana kuma gaida yusuf ya mu'allif da ke gidan lawal ƙaura faki da kuma yusuf muhammad gagarawa da yusuf sha'ibu gamawa da yusuf heluwa dume da yusuf fofana lanta da kuma dukkan ma'aikatan sashen hausa na nan gidan rediyon ƙasar sin ya ce musamman ni mai gabatar da wani shiri mun gode kwarai malam yusuf isuhun dila faki a jihar kaduna tarayyar najeriya da fatan kai ma kana nan cikin ƙoshin lafiya tare da iyalinka Hukati na gaba kafin ku ji faifan farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo da kuma shugaba umaru mai tireda da magu sun kuma buƙaci da a gaida musu da muhammadu sani gazas cinade ybc da maturu da alhaji ado yaro gashuwa ybc da maturu da sakatare isa lawan girgir da kuma alhaji gambo barau patiskum da sale bakuro sabon fegi da maturu da aiga na maryam da maturu sai kuma salele shada damban da fatan dukkansu sun ji kuma sa su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su sune shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo da kuma shugaba umaru mai da magun masauraro ku ji faifan farko a shirin namu. अकेला To madalla kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. kati na gaba mun karɓo shi ne daga wajen yahuza sahabi ɗan dede kamba ya kuma buƙaci da a gaida mishi da muhammad bashiru damare da garba na hali kamba da bashar mai gyaran rediyo kamba da yusuf sha'aibu gamawa da idris m idris da maturu da yusuf baban gaje da kuma aisha bello mahmud sai kuma sani muhammad cindo da bala muhammad damban da adamu biyu biyar unguru da kuma Shehu Bashir Fulani Kamaru da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Sha'aibu Muhammad Rijiyar Mai Kabi a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida mishi da Alhaji Baban Gida Kamba da Alhaji Kabiru Kamba da Haruna Abarshi Tungar Kurna da Sa'adu Tinka Shiko da Malam Ibrahim Sahorame da kuma Alhaji Murtala mai gyada kwanta gora. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Sha'ibu Muhammad Rijiyar mai kabi a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi a jihar Katsina tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Abbarori likita kasuwar mata Kano. da na madina ya haya dakar senegal da sanin shaga kofar ƙaura katsina da shugaba bello abubakar malam gero da lurwanu fajaldu da kuma zayyanu muhammad fajaldu sai a ƙarshe ya ce a gaida mishi da abba muhammad nuhu jihar kano tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ya haya abubakar karfi malumfashi jihar katsina tarayyar najeriya masauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin dalla Kar ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kai tsaye muke watsa muku shi daga nan birnin Beijing. Hati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum. Wato Alhaji Umar Forever Gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu Kano da Adam A. Adam Gashuwa da Adamu Aliyu Ungulde da kuma Muhammad Umar. da Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa sai Alhaji Audu Gundawa mai ruwan sanyi da Garba na Kwalo a Jaura da Usaini Dangote Karasuwa. Yana kuma gaida Comrade Bala Karasuwa da Saminu Miyatti unguwar Alkali tsari, Sai Malam Malam mai zanen hula gwalolo da Yusuf Muhammad Gagarawa da Garba Sabiola da Ahmad India Gashuwa. Da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Umar Forever Gashuwa, jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen janar sakatare Isa Lawan Girgir, ɗan masanin girgir a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida mashi da shugaba Bala Usman Karasuwa da shugaba Buba Mai Goro Gashuwa da Alhaji Gambo Ringim Gashuwa. da shugaba baba gana dabuwa nguru da kuma shugaba alhaji baba wuro mai samira kasuwan putiskum sai shugaba abdulrahman mai goro budawa da kuma shugaba yawala direba kirkir da shugaba bakura kafinta babban gida da kuma shugaba musa shehu yunusari sai umar kyako gamawa da haruna mai shayi a zare da shugaba baban gida kdd misau a ƙarshe ce yana gaida shugaban kwamiti rabi'u masta da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine janar sakatare isa lawan girgir dan masanin girgir kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen arbiya'u awwal mai faci gidan madi sakkwato tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida mashi da ibrahim muhammad karasuwa jihar yobe da haruna boda in kaibo da kuma yusuf ibrahim jargaba sai hassan muhammad benanci sokoto da usman shitu mahuta sai jamila ibrahim mai zango gana da kuma murtala ibrahim zangon daura sai nura datti kan karofi da kuma nura din ahmad zango a ƙarshe ya ce yana gaida abdulrahim hassan da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Arabiyul Awwal mai faci gidan Madi, Sakkwato tarayyar Najeriya. Ma sauraro ku ji wani faifai da ke bisa injin. Hey, hey, hey. सूरज की रोशनी दे दी झिलमिलाती सी चांदनी दे दी मुझको तूने तो हर खुशी दे दी मेरे मालिक करम तुम्हारा कितना पागल ये दिल हमारा है हम तो एक दूसरे पे मरते हैं हम तो एक दूसरे पे मरते हैं जानता ये जहान सारा है दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा madalla, kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Bilkisu Mudassir Muhammad Tafawa Balewa ta kuma buƙaci da a gaida mata da Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem da Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa da Sa'idu Abdullahi Damaturu da Muhsin Sani Tsafe da Idris M. Idris Damaturu da Arabiyu Awal mai faci da kuma mai gidanta wato Mudassiru Muhammad Tafawa Balewa da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Bilkisu Mudassiru Muhammad Tafawa Balewa sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Muktar Junior ya haya giyawa ya kuma buƙaci da a gaida mashita ‘yan uwa da abokan arziki da suka hada da Faruk Muhammad Yabo, Radio France sai kuma Idris M. Idris da Maturu da Yusuf Mega mai gombawa sai awalin dabai unguwa uku da Usman Minjibir BBC da Usman bin Affan da Maturu da kuma Haruna Ɗan Zomo. da isa hundi faki da kuma usman shitu mahuta a ƙarshe ya ce yana gaida adamu biyu biyar unguru da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine muktar jiniyo yahaya kiyawa a tarayyar najeriya kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato abdulkadir ibrahim shugaban kungiyar Great World Listeners Club a jihar Kano tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida mishi da Abubakar Abdullahi da Rabi'u Gwarzo da Malam Nuruddin Ibrahim Adam Kano da Malam Salisu Dawanau da Malam Bello Abubakar Gero da Malam Ibrahim Yaya da Fatim wato kenan da kuma Malama Suwaiba Suleiman Abdullahi yana gaida Idris Yunusa da kuma injiniya Siraji Habib da injiniya Lawal Umar. da Malam Adamu Talib Rabi, Garzo da Abubakar da Abubakar duk a Rural Electricity Board da kuma kafatanin masu sauraron sashen Hausa na CRI. Da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin goshen lafiya mai gaishe su shine Abdulkadir Ibrahim Great World Listeners Club a jihar Kano tarayyar Najeriya. Masauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. Thank you. madalla filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin muke watso muku kai tsaye daga nan birnin beijing kati na gaba da yanzu haka yake hannuna na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato muhammad awaisu ta gamawa jihar bauchi tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida mashi da malam malam mai zanen hula gololo da tukur harka tsohon garin rijau da ahmed usman tungan makeri da alhaji sani sa'a bakin mai jimeta sai ustaz balele alagarno itas gaɗau da kuma ɗansa Samalle baban akuya haɗeja sai baban gida kaka bori haɗeja da juli telan gayu gamawa da mahmud ƙaraye da kuma muhammad mamman zaria da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine muhammad awaisu kafin ta gamawa unguwar nasara jihar bauchi tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai mu na yau da kullum wato atiku ɗan yarbawa barbarejo ya kuma buƙaci da a gaida masa da baban gida garin umaru sabuwa jamhuriyar nijar da mu da siru muhammad tafawa balewa da Adamu muhammed Gitte da Adamu Aliyu Ingulde da kuma Idris M. Idris da Maturu. A ƙarshe ya ce yana gaida Prince Abubakar Argungu da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Atiku ɗan Yarbawa Barbarejo, tarayyar Najeriya. An sauraro da kati na gaba da ke hannuna za mu kammala shirin namu na yau wanda na karɓo shi daga wajen Ali Kiraji Gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida mashi da Malam Murtala Jang wakilin CRI Hausa a birnin Abuja da Fatima Lui da ke nan sashen Hausa da kuma Alhaji Bamai Tela na Awali Torkin Gashuwa. Yana kuma gaida Alhaji Salisu na Awali Torkin Gashuwa da Alhaji Yaro Ado Yaro Gashuwa na gidan rediyon Yobe wato YBC da ke guji Road da Maturu sai shugaba Bello Abubakar Malam Gero da Sabi'u mai manja gamawa da Awaisu kafinta gamawa da Baffa na marigayi barista Bala Ɓoyi gamawa da kuma malam malam mai zanen hula gwalolo gamawa jihar Bauchi. Da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ali Kiraji Gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ma sauraro da katin Ali Kiraji Gashuwa muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka. daga nan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin a koda yaushe muna sauraron gaisuwa da fatan alheri da za ku miƙa ma 'yan uwa da abokan arziki mu kuma a shirye muke mu karanta muku a madadin jamila da ta sada ni da ku kamar kullum ne fatima ino jibrin da na karanto muku kai tsaye daga nan birnin beijing nake fata allah ya ba mu alherinsa allahumma amin किसी मोड़ पे भी ना ये साथ टूटे मेरे फिर होना जुदा हाँ ये वादा रहा तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ अब तो ये जीना तेरे दिन है सजा